dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki Magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya cikin ikonsa da ganin damarsa yau ma ya bamu iko za mu ci gaba da karatu cikin littafin sa mai tsarki alkur'ani tare da fassara shi gwargwadon fahimtar mu a cikin wannan wuni na shida ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 23 ga watan biyu 2026 ƙirjin miladiya daga wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke cikin garin bauchi a karatun da muka tsaya jiya muna cikin surar nan mai albarka sura ta goma sha takwas wato suratul kafi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 فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحانه وتعالى باين يبقى من مثال وان شم متاني ان ارن ابن دوان سنجيد يد مكومة ستكاري الفهري دي كي يدلوك يا دعلا مدوك كيباشي لموزن تاوا لوان ya samu fifiko a kansa a cikin wannan rayuwar duniyar ƙararriya wulaƙantacciya amma sai ke wulaƙanta wani yake kaskantar da shi saboda shi Allah maɗaukaki ya bashi duniya wannan har ya sa shi ya kafircewa Allah maɗaukakin sarki yake yi wa Allah shirka kuma yake ganin cewa wannan abin da yake da shi ɗin ba zai ƙare ba kuma har ma yake ganin cewa ba za a tada kiyama ba har ma yake ganin in an ƙaddara ma za a tada kiyamar to abin da zai samu a can ya fi abin ya samu ana bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan labarin gaba daya to Allah madaukakin sarki sai ya take buga mana wani misali na biyu bayan wancan misalin da ya buga mana ya buga mana misali da rayuwar duniya gaba dayanta da yadda mutane take dauke hankalin mutane wadda bai kamata ta ɗauke hankalin mutane din ba amma sai take dauke hankalinsu har take raba su da Allah take raba su da tunanin rayuwar dindindin akan wannan rayuwar da take da iyaka da yake dukkan kafirai abinda ke dauke musu hankali su manta da lahira su manta da Allah wannan rayuwar ta duniya ce ita ce har take dauke musu hankali to sai Allah madaukakin sarki ya buga musu misali mai kyau dan su gane yadda wannan duniya take Allah madaukakin sarki yace wadrib lahum masalan masalar hayatun duniya buga musu misali ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama misalin rayuwar duniya kama in an zallahu mina sama kamar ruwan sama ne da muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi batun ardi tsiron da ke ban ƙasa ya cakuɗa da wannan ruwan ya samu isasshen ruwa fa asbaha hashiman daga baya kuma sai ya zama busasshe kakkaryayye tazruhu riyah iska tana kadashi shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan komai almal wal banuna dukiya da yaya zinatul hayatid dunya adan rayuwar duniya ne wal baqiyatus salihat amma kyawawan aiki wanzazzu na gari khairun inda rabbika su suka fi alheri a wajen ubangijin ka sawaban wajen lada wa khairun amala kuma su ne mafi alherin abin da ya kamata a yi buri rayuwar duniya Allah madaukakin sarki yake buga mana misalinta sai kwatanta mana ita da ruwa domin ita ne take dauke mana hankali daga lahira ita take dauke hankalin kafirai daga lahira haka ita ce ne take ɗauke hankalin waɗanda suka yi imanin ma su kasa yin abin da ya kamata su yi su kan dama kafirai ba su ɗauka a kota rayuwa ba in ba ta wannan duniyar ba wa qalu ma hiya illa hayatuna duniya dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa illan dahr haka suke cewa ba wata rayuwa sai wannan rayuwar ta mutu duniya kawai namutu wa nahya mu rayu mu mutu mu mutu mu rayu wato in mun mutu ma sai a haihuwa su kuma su ci gaba da rayuwa waɗancan ma in sun mutu su ma a haifo su gaba da rayuwa haka rayuwar duniya za ta ta tafiya wa ma yuhlikuna illa dam ba abin da yake halakar har da karmu sai zamani zamani ne in zamanin mai kare mu tafi wasu su ci gaba da zamanin su su ma in zamanin su ya kare su ci gaba da zamanin su haka za a ta tafiya su su sai da akwai tashin alkiyama ba to amma mu'minin ma da yadda akwai alkiyama da yake duniya Allah madaukakin sarki ya sanya ta ado ne to tana ɗauke hankali da yawa shi yasa Allah maɗaukaki ga buga misalinta ta anan yake buga misalinta da ruwa yace misalin wannan rayuwar duniyar kaman ruwa ne da ake saukar da shi daga sama ruwan sama idan Allah maɗaukaki ya saukar da shi to lokacin duk wata ƙwaya da take lungu take cikin ƙasa in ta samu ruwa to haka kuma haka za ta tsiro ruwa yana karuwa tana ƙara girma tana ƙara girma tana ƙara girma kama in anzalahu min sama fa ikhtalaqa bihi nabatul ardi to fa ikhtalaqa bihi nabatul ardi ay imtazaja bihi wasu suka ce wannan ba'u ba'u sababiyya ce fa ikhtalaqa bihi nabatul ardi wannan tsuron da ke ban ƙasa wato yabanya da take ban ƙasa fa ikhtalaqa sai ta haɗu da juna da lokacin da ta tsoro tana ɗaya ba ta girma ba to amma sai ta zo fahtalaba sai ta haɗu da juna da sababin ruwan da yake sauka ta rinka aihuwa in shinkafa ne ka sanya a bayan ƙasa sai in ko ta tsoro ɗaya amma sai ta rinka haihuwa tana ƙar haihuwa da tana warawara amma sai ta zo sai ta haɗi. haka rayuwar duniya yadda kaga wannan ciyawar take to haka rayuwar duniya take a gundan adam lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo dan adam haka zai zo wannan duniyar mai rauni yadda tsiron nan ya fito ba shi da rauni kana kuskuren dan taka shi kaɗan sai murgude sai karye saboda rauni da yake da shi wani tsiron ma in ya mutu in ka taka shi ya mutu kenan yanzu ka bar shi gero su dawa in ka riga ka taka su suna yan ƙarana to sun mutu kenan sun lalace amma kamar irin shinkafa ita ce wanda ko ka taka ta sai ta sake tashi in ta ji sanyi ta ji ruwa to amma su in ka taka su dan kadan saboda rauni da suke da shi shikenan sai su kare sai su mutu wannan raunin shine Allah madaukake suke kwatantawa da farkon rayuwar dan adam amma dan adam yana samun abinci yana shakar iskar duniya sai yana girma yana karfi kamar yadda wannan tsurun yake girma yana karfi to haka dan adam yake الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير حكى الله مدوكاكي سركي الله الذي خلقكم من ضعف ومن ضعف الله مدوكاكي شيني يا حليتشيك من ضعف daga rauni da rauni ne duku sun maja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan sai ya sanya muku karfi ko bayan raunin da kuke da shi sun maja'ala min sai kuma har yanzu bayan ƙarfin ya zo kuma sai Allah ya kawo rauni haka ɗan adam yake rayuwa da mai rauni ne a farko amma ƙarfi yana zuwa yana zuwa yana zuwa tun yana sai an ɗauke shi sai an daga shi har cika ga wataran yana zama ƙarfi ya fara zuwa kenan wataran sai ka ga yana tafiya sai a ce la wani ya taka wallahi wataran sai ka gan shi na gudu ƙarfi ya fara zuwa wataran sai ka ga ya ɗauki buhu kaga ƙarfi gaba gaba to da kulli shay idza matamma nuqsanu haka larawa suke cewa duk abin da ya cika kuma to raguwa zai fara yi kuma lokacin da karfi ya shiga ya cika kuma to sai kuma a koma a sake rauni a sake rauni a sake rauni to haka Allah madaukake sarki yake kwatanta yadda dan adam yake da yadda wannan shukar take idan ana zubar mata da ruwa Allah madaukakin sarki yana kwatanta yadda wannan abin yake idan ya saukar da wannan ruwan haka shuka za ta koshi da ruwa ta girma ta girma ta girma ta tsallaba bihi matul arzi. amma ana nan wani lokaci fa asbaha hashiman sai ta zama kuma busasshiya sai ta bushe akan ce hashim idan abu ya bushe kuma ya kakkarye sai a ci da shi hashim wannan wato akwai takaita magana a cikin wannan maganar domin ba daga tsirowar abin nan tsiro ya banya daga tsirowanta ne kawai shige ne sai da bushe ba ai ana samun wani lokaci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul yunus إنما مثل الحياة الدنيا كما إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله مجل ما ردوك كاتش إنما مثل الحياة الدنيا إياكا مسالم ونرأي الدنيا kama in anzallahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi batun ardi tsoron da ke ban ƙasa, idan ya sha wannan ruwan sababinsa sai yi girma ya haɗe da juna mimma ya'kulun nas wal an'am daga abincin mutane da dabbobi duk wanda yake tsirowa haka yake Hata idza akhadat al-ardu zukhrafaha har sai lokacin da ƙasa ta cika ƙawanta ta yi ado koriya shar wa zayyanat ta yi ado abin sha'awa in ka gani wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha masu wannan yabanyar suka tabbatar da cewa fa yanzu kan suna da iko akan wannan gona sun samu abinci ataha amruna laylan aw naharan al'amuran mu sai ko cikin dare ko a wuni faj'alnaha hasidan Allah ce sai mu sanya wannan yabanya ta zama girbabba ka allam tagna bil amsi kaman babu ita jiya kazalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun Allah yace haka nan muke buga misali ga masu tunani to anan kaga Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato za a samu wani lokaci ya ta yi kyau tsiro ya fito gwanin ban sha'awa amma Allah madaukakin sarki sai kawo karshen abu to haka Allah madaukakin sarki yasa wannan rayuwar duniyar wa kowa da ni da kai wanda fa Allah madaukake musu jinkiri har suka kai wannan lokacin kenan domin ya ta cika ta batse din ma sai wanda Allah madaukake ga dama za ka ga wani tun yana dan karami yana dan karami sai a dauke shi rayuwa ta kare wani a bar shi har ya kai sa ya cika a lokacin da a kwashe shi wani ya dan fara ya dan fara tafiya kadan karfin ya fara tafiya a lokacin da a dauke shi wani kuma ai sabata jinkiri sun bali tablugu ashiddakum thumma takunu shuyukha wani sai ya kai ƙarfinsa wani kuma har sai ya tsufa sannan sai a zo a ɗauki shi amma dai duk yadda aka yi dai yadda ya banyan nan koman daɗewa dai za ta bushe ta yankwane ta kakkarye to wallahi haka rayuwar mutu ke ko yaya aka yi har yau ba a sanu wani dafa'i wani magani mai ƙarfi na likitanci ko na gargajiya wanda yake sa mutum ba mutu ba har yanzu ba a samu ba dole dai ƙarshen rayuwar haka ne yadda Allah madaukakin sarki faɗa da haka yace fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah sai kaga iska ta zo tana kade shi ya zama karmami ba shi da wani amfani to haka Allah madaukakin sarki yake buga misalin wannan da rayuwar duniya sau da yawa haka ma yace ilmu annama al-hayatud dunya اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله سبحانه وتعالى اعلموا قسني أنما الحياة الدنيا لعب لهم ولعب رأيوا الدنيا أنك wargi ورجيني دواسا wasa ne mai ɗauke zuciya da wasa mai jijjiga jiki duk abin da ke cikin rayuwar duniyar nan kamar duk wasa ne wa zinatun da ado wa tafakhurun bainakum da alfahari da zaku rinka yi tsakaninku wa takafurun fil amwali wal aulad da gasar yawa da zaku rinka yi na dukiya ko na 'ya'ya kama sali ghaitan ajabal kufara nabatuhu Allah yace kamar misalin ruwan sama ne ajabal kufara nabatuhu tsuran da ya fito daga ruwan saman nan ya kawatar ya burge manoma yana burge su suna gani suna jin daɗi sun mai hiju sai ya bushe fatarahu musfarran sai ka ganshi da yana kore shar amma yanzu ya koma fatsi wato ya sanya rawaya sun mai kone hulɓama shi kenan sai zama karmami na abincin dabbobi sai Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadid ya kamata a cikin wannan rayuwa ta duniya kun ga yanda take ko to ku sani wa fil akhirati azabun shadid a lahira akwai azaba mai tsanani wa maghfiratu min Allah wa ridwan akwai kuma gafara Allah da rajar Allah ku zabi daya a cikin wannan rayuwar da kuke yi din nan wadda take da iyaka wadda za ta rinka zuga ku a lokacin da kuke cikin kuruciya kuke cikin karfinku karfin kuma zai zo ya kare in an muku jinkiri to a cikin wannan zamanin ne za ku zaɓi daya wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniyar nan ba komai bane wallahi rayuwar rudi ce kawai wallahi in kana neman rudi in ka samu rayuwar nan ki cikin wanda ya samu duniyar ma baya raguwa da bukin ciki da damuwa wata illa da duniya take da shi duk abin da ka samu a cikin duniyar nan sai Allah madaukakin sarki ya sa kana da wata damuwa da wani bukin ciki da yake damunka abin da zai baka mamaki shine sai kaga attajiri ya haɗu da bugun zuciya kaf ta bige shi wata damuwa ce ta dame shi yana mulki sai bugun zuciya ya same shi duk abin da kake da shi sai Allah madaukakin sarki in dai rayuwar nan ta duniya ne to ba ta raguwa da damuwa farhu hawa sururu ha la duma farin ciki da annashuwar da cikin wannan duniya wallahi ba sa goma ayyamu hawal ya humumun wa azanun wuninta da daranta damuwa ne da bakin ciki a cikin wannan rayuwar to a cikin wannan rayuwar da take cike da bakin ciki da damuwa inda a ce wanda bai yi imani ba shi baya bakin ciki baya damuwa ne ma to sai ka ce to ai akwai wata riba da ake samu a cikin wannan rayuwar amma duk inda ka je inda ka mutanen da suka fi kashe kansu su ne waɗanda babu ce da akwai Allah ba kafirai su suka fi mutu kashe kansu tun ana hangin kai mutum ya je hangin ɗin kansa har aka koma aka ce waɗanda suke kashe kansu nan a nema musu sauƙi a musu asibitinsu in ka je turai akwai asibitoci wanda in ka gajira rayuwar duniya za ka zo a maka allura cikin sauƙi ka mutu ba sai ka hangin kan kanka ba saboda ana yawan samun waɗanda su za su ji duniyar ta ishe su ita ce fa wannan ita ce duniyar Allah madaukakin sarki Ya ce haka iska za ta zo ta zuruhun riya sai ce wa kan Allah ala kulle shi'in muka jara Allah madaukaki mai iko ne akan komai ubangiji ta'ala yana yawan buga misalin duniyan nan da ruwa kamar yadda waɗannan ayoyin suke nunawa da a wani wurin ma ce alamtar an Allah an zala mila sama'i ma'an alamtar an Allah an أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لما الله مدوك جهك ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابئ في الأرض Allah madaukakin sarki yana ba da labari shi yake saukar da ruwa daga sama fasallakahu yanabi a fil ardi ya shigar da shi lunguna lunguna duk wata mabubbuga ta ruwa Allah madaukakin sarki ya shigar da ruwan ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه sai ya fitar da tsiro daga cikin wannan kasar da wannan ruwan muktalifan alwanuhu launinsa kala daban-daban kowanne da yadda Allah madaukake yi shi kaga dai nan ma Allah madaukakin sarki na buga misalin dai da dai ita duniyar ne yake buga misalin da ruwa shi yasa wani daga cikin malamai suka ce wato akwai kamanceceniya ne da yawa tsakanin duniyar nan da kuma ruwa shi yasa Allah madaukake ke yawan kwatanta su suka ce na farko shi ruwa baya zama wuri daya haka Allah yi shi baya zama wuri daya to haka ita ma wannan duniyar ba ta zama wuri daya duk abin da ka sani yau agun wane yake to in an jima za ka samu ba agun wane yake ba ba yadda za a ce kullum tana zaune a wajen mutum ɗai bawu daga can ne ta koma can daga can ku kuma can to yadda ruwa baya zama waje ɗaya to haka duniya ba ta zama waje ɗaya zawa take da wuri take tafiya take yi waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo yanzu aka shekara hamsin a nan gaba in ana tafsiri a nan masallacin ba da ƙyar za ka samu su a cikinmu da ƙyar wallahi rayuwar duniyar kenan wato wani lokacin ka duba duniyar nan malam sai kai mamakin yadda Allah madaukake da rabe mu da duba da ita kai kanka yanzu wasu shekarun an fada zaka ce ba zai yi ka kai su ba kuma shekara hamsin din nan fa da kake gani wato idan Allah madaukake ya raya kan ba wani abu bane fa yanzu zan ka gansu gani nake kamar yau muka fara tafsiri a masallacin nan amma da zamu fara karatu bana sai na ga shekara 16 16 lokacin wallahi ba ni da farfara ko guda daya ko ɗaya ban da ita ba ruwa na da gilas lokacin don yi karatu amma ana nan ana nan furfurattun tana fitowa guda ɗaya na cewa kai na fara furfura har na daina normal don dukkan ne na masu yi a gaba matsala ba har yaya go? to haka rayuwa take ba ruwa na da gilas da har wasu abokaina ina musu dariya tana karatu da gilas kawai wata ranar mun zo za mai karatun sayil bukari na ɗauko wani littafin bukari na wanda da ba da matsala da shi mai ƙananan rubutu ne shi ina da manyan rubutu na da mai ƙanana ranar na ɗauko masu ƙananan rubutu na zo na sa a gabana wallahi ina karatu sai in ga ta'un kamar nunin nunin kamar yaƙu ranar da dabara na ƙarasa karatu sai na ce an hun mai ma ya ce saboda na samu na samu irbaki nan nunun ce ko ta'un ce abin yana mun rarrabuwa mun washe gari dole naji aka min gilas to haka fara rayuwar ce ba wasu ba ba su kai wannan matsayin namu ba sun tafi kuma wallahi ko abin da ya shuka fi zai girba a wannan cikin rayuwar da yadda muke tafiyar nan dai wallahi abin da muka shuka a cikin shira mu girba in mun shuka alheri mu girba alheri in mun shuka sharri mu girba sharri Allah karba mu da shuka sharri to haka ruwa baya zama a hali ɗaya ruwa ba baya zama a hali ɗaya yau ka gan shi da datti gobe babu datti yau ya ɗebo kumfa gobe bai ɗebo kumfa ba yau ya zo da ƙarfi gobe ya zo a hankali haka ruwa yake to ita ma haka duniya ciki wata ranta ɗebo maka damuwa wata ranta ɗebo maka abu bai daɗi kamar yadda ruwa wata nan zai kawo muku kifi ko to wata nan haka zai cinye muku gidaje Allah ya yi. to haka yadda kaga ruwan nan baya zama akan hali daya to haka duniya ruwa baya zama duk yadda aka bai tafi akwai lokacin da bai tafi to ita ma haka duniyar akwai lokacin da dole sai ta tafi sai ta kare ruwa ba yadda za a yi ka shiga cikin ruwa ka fito baka jike ba ba zai yiwu ba sai dan baka shiga ruwan ba to suka ce haka duniyan nan ba yadda za a ka shige ta ka fita baka hada da wata jarrabawa ba sai ka hada da wata fitina ko dai Allah madaukakin sarki fice ka da wani abu ka rasa yadda za ka yi da shi na wahala na rashin jin daɗi ko Allah maɗaukake baka wani abin da ɗan adam yake so amma ya zama maka damuwa kuma wanda bai samu bai na nema kai kuma ka samu ɗin ya zama maka damuwa to haka duniya take ruwa idan daidai gwargwado ne aka same shi sai amfani mutane ba zai cutar da su ba amma in yayi yawa fa sai cutar da su suka ce to haka duniyar nan take idan kada yabi daidai gwargwadon da za ka yi amfani da shi sai ya amfane ka amma in kada yabi abin da ya fi ƙarfinka sai ya zama matsala gare ka shi yasa wanda ya tara duniya Allah madaukakin sarki ya tara masa ita amma sai Allah madaukake ya hore masa yin amfani da ita ta yadda zai samu yaddar Allah subhanahu wataala to wannan shi ya dukiya amma wanda ya tara ta bai yi abin da za ta amfane shi a lahira ba to wannan dukiyar ba ta amfane shi ba domin akwai ranar da ka tara dukiyar ka tara ƴaƴar amma in baka yi abin da za su amfane ka ba to za ka je lahira ba za su maka amfani komai ba lokacin da ka mutu ka bar su ba abin da za su maka amfani lahira yau mala'in fa'u malun ne wala ba nuna illa man atallaha bi kalbin sali. shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wuri ya ce. yace wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقلبكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة دكيركم لآئنكم ba za ta kusatar da ku zuwa gare mu ba illa man amana wa sai dai wanda ya imani ya aiki na gari wanda Allah madaukake ya bashi dukiyar nan amma sai aikin Allah da ita ya taimaki waɗanda ba su da shi ya taimaki addinin Allah to wannan dukiya madalla da ita fa ulaika lahum jazaa'u dha'fi bima amilu domin wannan sune ake ba su ninkin lada saboda abin da suka aikata wa hum fil ghurufati aminuna suna cikin dakuna a gidan aljanna suna cikin aminci Allah ka sa mu ciki kaga dukiya ita kadai wallahi in baka yi aikin Allah da ita ba aikin banza ne duk abin da ka tara in ba ka yi abin da zai amfane ka a lahira ba iyakar ka kawai rayuwar duniya ne ka ci kawai a cikinka ka sha kawai a cikinka ka sa riga kawai a jikinka ka hau mota kawai mai tsada ka auri mata kyakkyawa iya wannan ka tsaya wallahi ba zai amfane ka a lahira ba ba zai amfane ka a lahira ba abin da zai amfane ka shine abin da kai wanda kai guzuri dan Allah subhanahu wataala to shi yasa ƴan uwana duniyar nan mai bita a hankali abu ne mai kyau ka tsaya iya tsayawar ka nemi duniya amma wannan duniyar da kake gani in ka same ta ma ta zauna a tafin hannunka kar ka za ta zuciya ta zama hannunka take annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa waɗanda suka tara dukiya da yawa a zararru ne yace masu tarun dukiya sune suka hasara illa man qala hakaza wa hakaza min bayni yadayhi wa min khalfihi wa qalilun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace in banda wanda ya bayar anan ya bayar anan ya bayar anan gabansa da bayansa annabi yace wa qalilun ma kuma kadan ne daga cikin su suke haka amma idan Allah madaukakin sarki tarfawa ganin ka nono ya baka tarin dukiya kuma ya baka zuciyar yi ai ba wanda ya samu garabasa irin ka a yi za ku ga irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke burin ina ma su samu kuɗi irin na wani da wani ai saboda dukiya ta yi amfani ne a waɗancan irin yadda suke ganin abubakar radiyallahu ta'ala yana yi irin yadda suke ganin usman dan Afana yana yi irin yadda suke ganin abdurrahman dan auf yana yi saboda suna da dukiya suna cizon yatsa gashi suna so su yi amma ba su samu dukiyar ba da haka suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suka ce ma aikin Allah masu ruwa suke da kifi masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi suna sadaka da dukiyarsu mu ku ba mu da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ku sani bane inna likulli kulli tasbihatin sadaqa wani kulli takbiratin sadaka ba ku sani ba kabbara sadaka ne la ilaha illallah sadaka ne kaza sadaka ne manzon Allah ya kirga musu abubuwa na zikiri da ake yi da baki wanda duk sadaka ne yace kuma ku je kuna da abin da za ku yi sadaka da shi kuna da harshe a riwayar al-Imam Muslim lokacin da masu kuɗi suka ji irin abin da manzon Allah ya bada waɗannan talakawa na zikiri da za su yi dan su samu lada su yi sadaka su ma sai suka ce to ai harshen mu mu da shi da haka su ma suka ce suna la ilaha illallah suna Allahu akbar duk abin da ake yi da baki su ma suna da harshe suka je suna yi talakawa suka sake koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kasan talaka akwai korafi eh talaka ba akwai korafi to shi wanda yake da wadata yana da solution ne ai shi yasa bai cika yin korafi ba yana da mai gadinsa mai kula da janareto ana ɗauke wuta minti biyu ya sa da janareto shi ko sai dai ta tsaki kaga dole ya korafi ko ga sauro ga zafi ba solution ba yadda zai ana ƙara kudin mai zai ji a jikinsa shi ko mai kudi ba zai ji ba ba matsala dama zuwa ake da motocin a ita sha kawai ba wani sai karshen wata a kawai a tura jana nawa ne miliyan uku ne a tura kawai shikenan an wuce ita ba ruwansa da lissafi wai wani ya je da dan mashin ɗansa zai hau zai sha man naira 300 sai wani ya zo kawai da motarsa katuwar mota yace na nawa za a sace masa full tank yace tab yi kaci yace wannan ba san alaƙadar mai ba shi ya jira 300 shi kuma ne ya zo da kaciwar mota kuma yace full tank ba yace wai ina za su taimake mu wajen mai ya sauko waɗannan talakawa suka je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya ma'aikin Allah wannan din ma fa da ka gaya mana sun je suna yi fa sai manzon Allah ce zalika fadlullahi shi man yasha wannan fadlar Allah ne na ba wanda ya ga dama kaga sai annabi yace ce fadlullahi falalar Allah ne me yasa ka zama falalar Allah saboda ta amfane su amma idan mutum ya samu dukiyar bai yi amfani da ita wani neman kusa ce zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ai wannan bata zama falala gare shi ba azaba ce domin duk inda ya samu kwabo sai an tambaye shi kowane kwabo sai an tambaye shi ina ya samu to shi ga in ya tara ya wa magada magaji ba mai tambayinsa ba wanda zai tambaye shi gado ne ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun dukiya ta halal akwai gado idan mutum ya tara dukiyar haramun ya mutu shi za a tambaya wannan dukiyar amma su magada hanya ce ta halal ba mai tambayansu. yanzu don Allah ka tara dukiya a ji ana tambayar ka kai baka kuma kai ba kai ka amfanar da dukiyar ba shi ba mai tambayansa. ba matsala a matsaloli kai sai Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da ƴaƴa zinatul hayatid dunya wannan adon rayuwar duniya ne waɗannan abubuwa guda biyu ado ne a duniya gaskiya ne ado ne kamar yadda Allah ya ce zuyina lin nasi hubbu shahawati min زين للناس حم الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المغنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله يتزين للناس حب الشهوات من قواتا ومتاني أن قواتا ومتاني حب الشهوات صن شعوي شعوي من النساء نماتا والبنين لآآ والقناطير المقنطرة دتار كئي تاري أكن تاري من الظهد والفضة na gol da na azurfa wal khaylil musawwamati da dawakai da aka yi musu alama aka yi musu ado wal an'ami da dabbobi wal harfi da amfanin gona dalika mata'ul hayati dunya Allah yace wannan jin dadin rayuwar duniya ne rayuwar duniya akwai jin dadi tunda Allah yace akwai akwai mata'un qalilun ne amma wani ne yace duniyar nan gaba ne ba dadi yace a karka ce ba dadi dan Allah yace mata'un ne amma dai qalilun ne amma dai akwai wallahu inda husnul ma'ab amma kyakkyawar makoma tana wajen Allah subhanahu wataala to shine Allah nan yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya domin da duniyan nan duk irin kwalliyar da kake so kai a cikin ta da kudi ake yi duk abin da kake so kai na ado da kudi ake yi in mutum yana da kudi sai ga baya ganin tsadar abu wani abin sai ka gan shi mugun tsada ne da shi amma da yake baka da shi ne wani lokacin in baka da shi ma sai ka ce dan Allah ni in sa kuɗi na in sai wayar miliyan uku Allah sarki baka da shi ne hmm, lokaci ne bai yi ba in wadata ta yi wadata miliyan uku sai ka ganta ba wani abu ba ne amma talaka ba ka sami muku talaka akwai ƙorafi ko wallahi in yi ganka kai fa mai kuɗi ne da kuɗinka ka saya amma in ya ganka wayar miliyan uku sai ce kai ka duba wayar miliyan uku banda almubazzaranci ba almubazzaranci Allah ka raba mu da talauci in za ka ba mu dukiya Allah ka ba mu dukiya da za ta amfane mu duniya da lahira walbaqiyatu salihatu Allah madaukakin sarki sai yace albaqiyatu salihat albaqiyatu salihat a wato wasu sabofi ne guda biyu da aka cire abin da aka sabanta din da shi asali su malamai suka ce al'amalul baqiyatus salihat ayyuka albaqiyatu wanzazzu as-salihatu nagari khairun inda rabbika su su kafa alheri a wajen ubangijinka sawaban wajen lada wa khairun kuma su suka fa alheri amalan su suka fa alherin abin da zaka yi burinsa albaqiyatu salihat ayyuka wanzazzu nagartattu sun fa alheri akan tarun dukiya da yaya dukiya da yaya ne na duniya amma wallahi aikin alherin da za a yi ya zama wanzazze a samu sakamakon sabon Allah ya fa alheri amma wannan adan duniyar ana amfani da su kuma wajen yin aikin alheri malamai sun tattauna akan menene asali ake nufi albaqiyatus salihat wai kowane irin aiki ne ko ko akwai wani aiki ne na daban da ake nufi da albaqiyatus salihat a wasu daga cikin malamai kaman Abdullahi dan Abbas da Sa'id ibn Jubair suka ce albaqiyatus salihat as-salawatul khams suka ce sallalli guda biyar so ake nufi da albaqiyatus salihat ku rike salloli guda biyar ya fi alheri a wajen Allah madaukakin sarki wajen lada kuma shi ne abin da ya kamata ku yi burinsa fiye da duniyan nan an ruwaito har yanzu daga abdullahi dan abbasin a wata riwaya ta daban yake cewa albaqiyatu salihat ana nufin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar haka mujahid ma ya fada haka alhasan albasri haka qatada ibnu da'ama as-sadusi an tambayi Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu menene albaqiyatus salihat sai yace hiya la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan yake nuna wato maganganun magabata da yawa akan menene asalin albaqiyatus salihat an ruwaito daga Abu Hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar hunnal baqiyatu salihat yace annabi sallallahu alaihi ya sallama yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan kalmomi guda hudu hunnal baqiyatu salihatu sune albaqiyatu baqiyatu salihatu al-imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi kuma yace isnadinsa mai kyau ne haka daga cikin malamai al zahabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yace kamar da al-imam ya faɗa yace kuma gaskiya ne isnadin hadisi mai kyau ne wannan yana daga cin abin da ya sa wasu malamai suka ce to fa waɗannan kalmomin tun daga bakin manzan Allah aka ruwaito to su ne albaqatu salihat ah, an samu daga abdullahi dan abbasin har yanzu ya ce albaqiyatu salihat shine zikirullahi qawlu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wa tabarakallahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillahi yace su ne albaqiyatu salihat a wata riwaya ya kara yace da asiyamu da azumi da sallah da hajji da sadaka da yan tabaiwa da jihadi da sada zumunta wannan fa yake nuna asali fa albaqiyatu salihat shine dukkan aiki nagari kenan wannan tafsirin da ake yi wato ana fassarawa ne da nau'i tafsirin da bin nau'i magabata suna yin haka sau da yawa aya ce guda ɗaya amma sai ga fassarar ta da yawa ma'ana abin da ake nufi shine ba abu ɗaya aya take nufi ba aya tana nufin abubuwa da yawa shi yasa kawai dukkan aiki nagari da Allah yake so yana cikin albaqiyatu salihatu amma waɗanda suke kan gaba cikin albaqiyatu salihatu babu kamar zikirin Allah saboda shine aka ruwaito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba zai hana kuma wani abin daban ya shiga cikin albaqiyatu salihatu ba kaman sallah kaman azumi kaman zuwa haji kaman umra da sauransu والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا نعم سيسم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير الجبال أم بچون دا زام تفيد دواسو وترى الأرض بارزة كما ذاك قصة بارزة تافتو بيلي وحشرناكم kuma za mu tattara su falam da gadin minhum ahadan ba za mu bar ko ɗaya daga cikinsu ba wa uridu ala rabbika za a bujiro da su wa ubangijinka saffan sahu sahu laqad tumuna. Haƙiƙa kun zo mana za ku zo mana kama khalaqnakum kamar yadda muka halarci ku awwala marratin a farkon karo bal za'amtum bayan haka ma kun riya allan naj'al lakum maw'idan bazan ba za mu sanya muku wani lokaci da zamu mu tashe ku ba Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana yadda rayuwar duniyar nan take da irin yadda take rudan mutane da kuma yadda take karewa da kuma yadda duniya wato tarkacen duniya na dukiya da yaya suke dauke hankalin mutane har su manta da Allah su manta da lahira sai Allah madaukakin sarki yace ka tuna musu akwai fara na alkiyama tana zuwa akwai ranar alkiyama ita wannan duniyar wallahi in ka nutsu ka kalle ta ko baka tuno alkiyama ba wallahi ya kamata mutum ya hankali a cikin ta Allah yanzu da Allah madaukakin sarki ya kawo bidiyo zamanin bidiyo din nan idan aka dauko wasu tsohon bidiyo ka ga rayuwar mutane a da wannan kawai ya isa ya dauke hankalinka ya isa ya saka nutsu waɗancan mutanen yadda muke rayuwa yanzu kowa da harkokinsa kowa da damuwarsa kowa da abin da ya a gaba haka a wancan lokacin suka yi rayuwa in aka dauko su da an dauko bidiyon sai ka ce yanzu wannan dai mutanen da wuya a ce akwai mutum da yake rayuwa to yadda ake ake ganin sun nan ana ganin yanzu da kira a samu wanda yake rayuwa haka mu ma lokaci kaɗan mai zuwa dukkan mu an ga bidiyon mu sai a ce da kyar yanzu akwai wanda yake rayuwa a cikin mu dan Allah wannan kawai bai ishe mu aya ba bai ishe mu darasi ba a cikin wannan rayuwa ai ya ishe mu da haka Allah madaukakin sarki ce tuna musu ga ya musu ranar da za a za mu tafiyar da duwatsu idan muka tafiyar da duwatsun nan kamar yadda ya ce wata cirul jibalu sairan duwatsu su gushe daga wurin da suke kasan abin da ya kusan da dutse ai ba abu ne karami ba dutse yadda yake nan amma aka ce ya gushe daga inda yake kasan ai ba karamar magana ba ne watar al'arba bari zaton za ka ji kasa fili tarwal bariza ta fito fili ayyaburzu kullu ma fiha duk abin da yake cikin da zai fito ba wani abin da yake boye duk abin da yake cikin kasa ma zai fito kamar yadda Allah ce wa alqatma fiha wa takhallat duk abin da ke cikin kasa a burtso shi wa takhallat ya zama mu komai abin a cikin kasa duk ya fito waje ba bishiyoyi a sama duk komi babu a sama fili ne tarwal za ka gan shi Allah ya ce wa hasharna sai mu tara su kuma a tara mutane kwansu da barbata qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ka gaya musu na farko da na ƙarshe duk za mu tattara su ila miqati yawmin ma'lumin zuwa wani lokaci da yake sananne a gun Allah madaukakin sarki idan an tattara mutane gaba ɗayansu ba a bar kowa ba falam nu gadin minhum ahadan babu wanda za mu bari da mai imani da mara imani da mutumin kirki da mutumin banza kowa Allah madaukakin sarki sa a tattaro shi sai yace wa uridu ala rabbika saffan a bijiro da dukkan halittu gaba ɗaya ubangiji saffan ai saffan saffan safu safu wasu malamai suka ce la'alla sahu hudu ra'ayi wasu kuma suka ce a saffan dinnan ana nufin saffan saffan wato sahu sahu sahu sahu haka ra'ayi wato suhufan suhufan kenan mutane za su tashi sahu sahu sahu sahu sahu sahu Allah ya ce da ƙarfi tumuna kama khalaqnakum awwala marra haka za ku zo mana yadda muka halicce ku a farkon lokaci ai haka aka halicce mu babu da komai da dukiya da 'ya'ya, da mulki duk ba a duniya ake samun su ba to duka a lokacin da aka aibe ka kai ba san mamaye ba suna ma fa lokacin ba san ana tunanin me za a samu ka suna baka da ba suna me ta aiba ta aibi yaro yanzu ba da suna tukuna kaga baka da suna ma sana ka samu riga ka samu wando ka samu hula sana a ce maka honorable duk ba ta tasowa wani maroki yana cewa wai lokacin da aka haife shi ana ta addu'a ana sa wai ana sa Allah sa mahaddacin alqur'ani ne yace ashe waka zai yi ba san waye waje lokacin da aka haife dan gambara ne yace ana ta addu'a ana ta ana ana ana sa mahaddacin qur'ani ne ashe waka zai yi to lokacin da aka haife ka ba san ko ba ka da komai haka Allah ya kawo ka duniyar nan ko to haka Allah madaukakin sarki ce za mu tattara ku ku zo wajen mu kuma kamar yadda muka halice ku nan awwala marratin a karan farko duk abin da kake ganin kana gadara da shi wallahi babu shi ranar Allah madaukakin sarki ce ka kafirai su sun raya ma babu wani lokaci da Allah madaukaki ne sa musu bal za'amtum allan naj'al lakum maw'idan kun riya cewa babu wani lokaci da za mu samu ku wa'adi lokacin da aka samu kudin nan kuna ganin ƙarya ne ba mu samu ko wa'adi da za ta ku ba a'a wa'adin yana nan Allah madaukakin sarki ya sanya lokaci kuma lokacin nan in yi za a tada alkiyama amma kai ka ɗauki karatu a gashin kanka ai mutu da ka ta shi ka tashi hankali kafin kiyama ta zo ma ke sa sun ke cewa man ta karkamar kiyama ta duk wanda ya mutu ai kiyamarsa ta tsaya duk sauran abin da za a yi kai ba da kai ake ba ba kai a ciki an cire ka kawai kai yanzu alkiyama ce za ta zo kawai mutanen kirki ma saboda yanzu yanzu nan suke ganin kamar su yanzu yanzu nan suka ba duniya yanzu yanzu nan aka tada alkiyama za su ce man ba asana min matsadina waye tashi mu a barcin mu suna ganin barci kawai suka yi duk tsawon lokacin da aka yi dinnan su gani ce kawai yanzu nan suka yi bacci aka tashe su ashe lokacin alkiyama ne dai kai da kake rayuwa kai ne zaka ga tsayin lokacin amma wanda ya mutu ba zai ga tsayin lokacin ba Allah kai mana kyakkyawan karshe Allah madaukakin sarki ka raya mu a cikin wannan duniyar muna da imani ga kashin muna da imani Allah duk abin da kake so mu ka ba mu yi yin sa abin da baka so mu yi Allah madaukakin sarki ka nisanta mu da aikata shi abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته